الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواما أسكالو رسوعهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوى أجكي شرمون أفارو دغتوشي inda muke karatun littafin arba'una hadith kuma mun gama arba'una hadith mun shiga cikon hamsuna hadith watan cikin hadisai takwas da imam abu rajab al hambali ya kara amma sun littafin arba'u na hadis don haka ko shi abin suna abad da ya mai sharhi abin da ya sa duka ne amma sharhu arba'in hadith fatahul fatahun al-karim nake tsammani bi sharhi na arbain wa tatimmatil hamsin libn rajab Ɗaya tafiya ta kawo gangara mun kusa kammalawa muna fatan baucin wannan shiri shiri na gaba za mu kammala wannan littafin. yau za mu tashi hadisi na 47 cikin hamsin kenan har wannan sauran mu hadisai hudu kenan ah, wannan shine shiri na 23 imamu ibn rajab ya ce alhadithu sabi'u wal arba'una hadisi na 47 an miqdam ibn ma'adi karib radiyallahu anhu qala an kabu da miqdad dini ko kace ma'adi karib ko kace ma'adi yakrib wannan kamar sibawaihi siboya kamar ah, rahawaihi rahoya ah, zanjawaihi zanjoya ah, dukkanin su ana faɗi ana ce mai murakkab masji irin sibawaihi habara maut Zanja zanjawai ma'adi karib don haka ake ce musu murakkab masji wata kalma biyu ce aka hada ta zan kalma ɗaya a suna ma'adi kalma ce daban yakrib kalma ce daban sai aka hada sai zan ma'adi sai ka gara ma sai ya'un sai ka samu ta sukun sai kafin sai ka sami fita sai ka ce ma'adi karib ko kuma ka yi musu kalma daban-daban ma'adi yakrib suna ne cikin sunayen larabawa za ka iya wani ya samu ɗane suna ma'adi karib za a ce ya saba sahabi ba ne nan shi shi ne sahabi da amma dai suna ne cikin sunayen larabawa kamar siba sibawaihi ba balarabe ba ne amma dai suna ne wanda aka hada banda tabbas ma'adi karib shi ma sunan larabawa ne asali murakab dai masji ne kamar sibawaihi kaga shi ba balarabe ba ne raha waihi da sauransu murakab masji ake ce musu Ko sahabi la yake wa mikdam, to amma kaga miqdam suna ne ko bancin wannan akwai miqdad wancan miqdad bin al-aswad wannan miqdam bin ma'adi kare zaka mutuna ya yi wadan shi yasa mai suna miqdam qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu miqdam bin ma'adi kare Allah ya jira shi yace ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batsani, hiji addinin musulunci Wani hadisin zai koya mana da aka cin abinci addinin musulunci ɗaya haka duk duniya ba ka samun wani tsari da ya kai addinin musulunci addinai da ba addinin musulunci ba za su koya maka kawai abin da ake karantawa cikin wajen bauta da yadda ake bauta babu wani addini da ba addinin musulunci ba za ka ɗauki littafi da kaɗi ka buɗe kitabul buyo littafin da ke magana game da saye da sayarwa babu wannan a ya keɓance da mu musulmi babu wani addini da ba namu za ka ka buɗe kitabul siyasa littafin da magana game da shugabanci ko kitabul imara littafin ne magana game da shugabancin jama'a babu sai in ka ɗauko littafin musulunci kawai babu wani littafi da za ka ɗauko ya gaya maka yadda ake mu'amala in ba addinin musulunci ba to mu'amalan ma ta wuce hadda da abinci yadda za a ci abinci sai musulunci ya koya yanzu ji hadisan da muke nan shi muka ci arba'una hadis ɗin nan da cikin hamsin hamsin ɗin nan cikin wanda ibn rajab ya sa suka cike hamsin ilimi ne wanda zai baka background din komai a musulunci in ka iya ka har da ce suka fahimce su ka zan komai da ruwanka a musulunci baka zan malami ba ina ta faɗin wannan amma ka zan komai da ruwanka watan duk inda aka taɓo je mun taɓo gado mun taɓo zamantakewa da makwabta mun zabo zamantakewa da da bako in ya zo mun karanto yadda mutum ke kyauta niyya ta yi bayan mun gama muka karanta ah, da musulunci duk abin da ya kunsa me musulunci me imani me ihsani alamun tashin kiyama wanda tashin kiyama ya da ɗaki zama cikin ciki me yake ce ma shubha me yake ce ma halal me yake ce ma haram yawan tambaya a cin abinci eh, kyakkyawa na gari muka zo muka makaranta wasu su game da azkar wata in ka iya wannan littafin to komai da ruwanka a musulunci don haka muna ba da shawarar ga waɗanda suka fara saurare yanzu su koma sauraro tun na farko sannan kuma ko wanda suka saurara ya kasance cewa suna buƙatar ƙara daddakawa sai su koma daga na farko su saurara shi daɗin cikin ni'imar da Allah ya muna ta intanet cewa ga karatu ne ya ansa yana tsayawa har ko yaushe don haka lokacin da mutum yake da sai ya je saurara ya ce ya ji annabi sallallahu ya ce wannan hadisi zai koya mana ladubban cin abinci zai koya mana ladubban cin abinci yadda mutum zai zai zamna ya ci abinci ya kasance ya samu lafiya a abincin ne abincin ka lafiyarka Abincin abincinka maganinka wata wani hadisi zai goya mana cewa lafiyar ka tana nan cikin abincin ka ga yadda ya kamata ka ci annabi ya ce mamala adamiyun wi'a'an sharran min batsanihi dan adam bai cika wata ƙwarya da ta fi zama mai sharri ba kamar ciki ne duk wata ƙwarya da aka mun san ƙwarya wadda za a kawo a ce a zuba ruwa ciki ko a zuba wani gari ciki ko a zuba wani abinci ciki to in kana zubawa kana zuba in ta cika za ta yi ɓanna za ta lalata wuri za ta lalata jiki za ta lalata za ka yi ɓanna bayan ƙwayan ta cika to shari ne in ka cika ta kuma aka cika ɗauke ta ko bokiti ne ka cika aka cika ɗauka ya yi nauyi za a ce a rage in yi ruwa ne a ciki in ka ɗauka za ka aza kanka yana zai yi su zuban maka kaga sharrin da a ciki ta na to duk wani ƙwaya da za ka cika babu sharri kamar cikinka wata wancan bokitin gara ma a cika da yawa ka a rage su zuba ma ruwa da ka cika cikinka wata dan sharrin da bokitin zai samu ma ko ƙwarya an cika ta da ruwa ko nono aka cika aza ga kanka zai tuɗa zai tangal tangal wani ya zuban maka sharri ne ba abin ƙwarai bane amma ya fi maka alkhairi bisa ka cika cikinka wata mafi sharrin abin da ɗan adam ya cika shine cikin shi domin cika ciki shi kawo rashin lafiyoyi da yawa wanda ya cika cikin shi zai yi nauyi zai ji kasala zai yi tumbi zai yi zai mai wanda suna kawo cututtuka yanzu waɗanda ake gudu wanda kuma a likitance kowa ya san waɗannan ba abin kwarai ba ne zai kawo obesity kila zai kawo zai kawo abubuwa da yawa wanda ya kiba zai zama sanadiyar saurin samun hawan jini ya ishi dan adam yan lomomi shine ukulat yan lomomi da zai tsaye da baya ne kawai in ma kana so daga cika cikin ga gara ka zan kana ci kullum don ɗaya rayu shine ukulatin yuqinna sulbahu wata yan lomomi yan abinci wanda zai sa kawai ka rayu ya ishe ka amma in ka da la mahala a in kai sai ka ci da yawa babu makawa sai ka ci da yawa muke yi hadisin jimla ba jimla jimla ta farko cewa annabi ya ce mu dan adam bai cika wani abu ba wata ƙwarya ta fi shari kamar ciki ne ba amma ya isi dan adam to ni zai sace na abinci ya ishe shi illomomi lomomi wanda zai sa kawai yana rayu akwai nau'in abincin da za a baka misali yawa ne da in kana ci to za ka rayu ba za ka mutu ba amma dai ba za ka yi kiba ba za a ganka a ce dukul dukul ba ba za a ganka a ce kaza ba amma dai kawai wanda to keep you going kawai to keep you going kawai abinda zai zai saka ci gaba da rayuwa kawai abinda in in baka ci irin wannan abin ba kana iya mutuwa in baka same shi ba annabi ya ce ya ishe ka a kai kai kana ganin fa wannan bai ishe ka ba sai annabi sai ce wa in ka fa in kana la mahalata in babu makawa sai ka ci to ga irin geji inda ya kamata nan da ya kai geji a tsaya nan kawai in ka wuce ka wuce mags ka san in uh, abubuwan da ake samu mota na ruwan lagreta da ruwan giya ko man giya da man power starry akwai min akwai mags. akwai inda ba nan shine minimum shine annabi gaya mana nan duk wani tanki da ake zuwa a yana da minimum yana da maximum to minimum inda ya shi shine dan lomomin da ka ci ka rayu maximum in ka ce sai ka cika maximum mun san irin waɗannan robobin na ruwa ba a sa ruwa ya wuce wannan maximum sai annabi ya ce wa in kana na hala in ya kasance babu yadda ai dole sai ka ci da yawa zaka cika cikin ka maximum fa thuluthul li to ka raba cikin uku ka ci ɗaya bisa uku abinci wa thuluthul li sharabihi ɗaya bisa uku abin sha wa thuluthul li nafasihi ɗaya bisa uku wurin shi da annabi sun san ki koya muna losing weight abin da ake na zamani ka sha ruwa yayi yawan abincin da ka ci kaga wannan wani wayewa ce wani zamananci ne aka ba ka sha ruwa da yawa yanzu in mutum da ke son fata ce ta kyau yayi kyau mutum da ke son ya rage ƙiba, yayi ya zan ya zan lafiya kalau ga lafiyar jiki ga lafiyar ciki ga lafiyar fata ga lafiyar komai shine ya dinga shan ruwa da yawa sai annabi ya nuna cewa daidai abincin da ka ci daidai ruwan da ka sha wani zai cika ciki ne sosai sai zan ruwan kurbawa kawai zai yi babu inda ruwa za su wuce ashe ba daidai ba ne ashe wannan masu son su dan yi slimming masu son su dan gyara jikinsu masu son su yi losing weight masu son su yi looking good su kasance da abinci ashe duk yana cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa thuluthul ɗaya bisa uku na cikin kana abinci ka baka koshi ba kenan yau babbar shawarar da wanda zai baka shawara likita ko zai baka shawara yana son ka yi kyau ko yana son ka yi kaza ko duk wannan wannan shine shawarar da aka kakkace abinci da yawa ka sha ruwa da yawa me aka sha ruwa da yawa ka sha ruwa a shi daidai da abinci annabi sun sai ce fasulutul liqa'ani dai bisa uku na ciki ne ya sa abinci bai koshi ba shine a ce kakkace da yawa kakka koshi wasulutul sharabi dai bisa uku abin sha watan ka sha ruwa da yawa kenan kai kasance ka cika cikin kadan dai zaka sha wasulutul nafsihi sai ka ɗaya bisa uku kuma na sheda watan kadde ka koshi watan cikin ka ya kasance akwai faraga akwai ɗaya bisa uku na cikin ka wanda bai cika ba nan shi ba za ka ka cika koshi kana ta sheda shida da wahala ma watan shida har baki saboda ka cika koshi shi babu kyawu yana kawo rashin lafiyoyi yana kawo cintoci sannan kuma yana kawo jiki yayi muni yana kawo fata ta yi muni cika ciki yayi ya cika duk yake kawo wa'in abubuwa shi musulunci ya koya mana wa'in abubuwa mun sa addini addini mu bai ba komai ba sai da ya nuna mana duk wasu abubuwa da muke zuwa yau inda wasu muna neman sani yanzu wannan fa karatun ya wuce kauye yanzu cewa a sha ruwa da yawa a ci abinci kaɗan wanda ba boko ya yi ba a wannan zamanin wanda ba in dai ba ba tasawuf yake ko zuhudu ko gudun duniya ko bauta Allah yake keɓe ba mutum da yake mai da bai waye ba gani yake duk wannan wata wayewa ce ta turawa a ce ka ci abinci ka kaɗan ka sha abinci in in turawa za su ci abinci ko duk mutanen da suka waye ma za ga abincin ka kaɗan ne to amma a ci abinci da yawa a ci tuwo malmala guda babba ta cika ciki a ashe ba daidai ba ne ashe ba wai likitoci ɗaya ba ashe ba zamananci ba ne ashe ba gaye ba ne kawo shi ashe daidai ne don kiyaye lafiya ga annabi sallallahu ya ce bi hasabi ibn adama ukulatin na sulbahu ya ishi dan adam yan lomoni wannan shine minimum wanda za su sa ya tsayu yana da rayuwa ya ishe ka abin da zai sa kawai in baka ci wanda ya kai mana kana iya mutuwa saboda yunwa to kada yunwa ta kama ko ta rashin lafiya ta yanka to ka ci lemomin da zaka tsayu ya kasance ka tsayu amma in ka ce sai ka kai maximum na cikin ka to da ya kamata daya daya bisa uku na cikin ka duk abincin da shi ka iya canyewa ka yi fafil to ka ci ɗaya bisa uku ne sannan sai ka sha ruwa daidai abincin da ka ci sannan sai ka bar wajen shida za ka samu lafiya za ka samu lada domin umarni annabi sallallahu ne za ka samu lafiya za a daɗe ana yi da kai kuma za ka yi kyau in an kalle ka fatar ka za ta yi kyau cikin abin da ke sa fata ta yi kyau shine rashin cin abinci da kuma shan ruwa da yawa ga annabi ya koya muna fa thuluthul li ta'amihi wa thuluthul li sharabihi sannan cikin ka bai cike ba sosai wa sulusun li nafasihi dai bisa uku na to amma in ka cika fa ka wuce haka nan sai annabi sun ce ma mala adamiyu ya an sharra min badani baka cika wata ƙwaya ba da tafi maka sharri daga cikin ka zaka ka shiga ka shiga matsala ka shiga rashin lafiya ka shiga rashin jin daɗin jiki rashin jin daɗin kaza ka shiga siffar ka ta yi masha Allah Allah. kamar wata bakwai da sati biyu da rabi kaga sai ka yi wani abin nan amma in kana ci lafiya kalau kana ci kaɗan kaɗan to sai kasance ka samu ka samu lafiya rawahu ahmad wa tirmidhi wa ibn majah wa qala tirmidhi hadithun hasan nan imamu ibn rajab rawahu yayi amfani da shi ba akhrajahu ba a baya hadisin da suka wuce mu bukhari da muslim da wai cewa kai akhrajahu ko kharrajahu amma nan ya ce rawahu zaka zamu gane ibnu rajab al-hanbali a cikin 40 hadith a cikin tatimatu 50 yakan yi amfani da rawahu yakan yi amfani da akhrajahu Saɓanin imamun nawawi shi kuma cikin arba'in ne 42 shi baya amfani da akhrajahu ko kharajahu shi gaba ɗaya abin da ke amfani da shi rawahu kuma yadda sha faɗi wannan style ne na rubutu da shi ke sa a san kasar littafin don ka yanzu abin da ke so ba wai kawai kai ka karanta littafin ba kana iya fassara ko ina har ka san style ɗin rubutun kowa cikin mutum biyu da suka rubuta wannan littafin a wannan littafin yanzu sai mu ce a idan bini ma ma'adikari ba faɗi alkunya ta yi ba zai yi imamu bini rajab zai yi bai da alkunya zai yana da ita imamu bini rajab shi style ɗin shi ba irin na imamun nawawi ba ne wanda shi imamun nawawi sai ya fara ambaton alkunya ga duk sahabin da ya wuce don yanzu na farko ya ne ma'adi da ke wuce mu bai kuma fasar hadisin Alhadisu sabi'u wal arba'un hadisi na da bakwai, anil miqdam bin ma'adi kari da aka zaka sa mu danka muka ce miqdam ma'adi kari muka ce murakkab masji kana cewa ma'adi karib kana cewa ma'adi yakrib muka ce kamar sibawaihi siboya rahawaihi rahoya zanjawaihi zanjoya duk kana iya faɗi irin su ne su ba ba'ala bakka su habara maut murakkab masji watan kalba duce ta haɗu ta zan kalima ɗaya kace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji annabi sallallahu alaihi yana cewa ma mala adamiyun an sharran min batnihi dan adam bai cika wata ƙwariya ba wani bagiren zubawa inda ake zuba abinci ko ake zuba ruwa ko wani abu da ake zuba wani abu dan adam bai cika wani ba da ya fi mai shari kamar ciki ne zaka labul na farko wanda ya cika ciki ne shi sharri yawa kai ne to ya dan adam zai yi bi ni adama ukulatun yuqimna sulbahu ya ishi ɗan adam wasu ɗan lomomi da zai tsaye da bainai wannan na bayan Allah ne wanda suka san cewa su ba duniya suka samu rai ba wanda yake cin lomomin da bainai zai tsayuwa shi ba shine wanda zai kyan fata ba ba shine wanda yake bukatar wani yana da figa mai kyau ba shi wanda shi lahira yake dibi duniya bai doke ta komai ba sai ya ci wasu ɗan luqaimat amma wannan shine minimum abin da shari'a ta yarda minimum mafi karanci mafi karanci shine abin da zai tsayuwar da rayuwarka baya halatta akwai abinci ka dinga cin kaɗan da zai sa maka rashin lafiya ka dinga cin kaɗan da zai sa ka mutu yunwa ta kashe ka bi hasbi ibn adam ya ishi dan adam ukulatun wasu lomomi. yuqimna sulbahu wanda za su tsaida bayyane su da rayuwa ta ya tsayu ya kasance cewa yana nan rashin lafiya bata kama shi ba sannan mutuwa bata kama shi ba akan yunwa fa in kana la mahala in yana son sai ya kai mabd sai ya kai maximum babu makawa in yana so babu makawa sai ya ci da yawa to ga ƙarshen abin da zai ci fasulusul liba'amihi ɗaya bisa uku na abinci ne za ka yi raba ciki ne ɗaya bisa uku sai ya sa abinci wasulusul lisharabihi ɗaya bisa uku abin sha wata abincinka daidai nauyin abin shanka sai ka ga cewa ka samu lafiya wasulusul linafasihi ɗaya bisa uku kuma na numfashi ne Baka in likita ce a sha ruwa da yawa aka ta shiga cikin jama'a kace kai dan yi magana game da muhimmancin shan ruwa a musulunci sai ka wannan hadisin kace saboda shan ruwa yana da muhimmanci shi ma sai annabi ya ce fa sulusul wa sulusul lisharabi mutun ya raba ciki ne uku kashi daya ya ci abinci kashi daya ya ci ya sha kashi daya ya ya numfashi sai annabi ya sa daidai yawan abin da za ka ci ya zan daidai yawan abin da za ka sha har kenan bai kamata ka cika cikin ka da yawa a ce ka iya kana iya kurɓa ruwa kawai da bai kai loma biyu ba ma ka ci loma saba'in sai ce ruwa za ka sha sai ka sha ruwa na loma biyu ba haka ya kamata ba ya kamata daidai yawan abincin daidai yawan ruwan rawahu ahmad wa tirmidhi wa ibn majah mun ci wannan shine wuri na farko da imamu bin rajab ya amfani da rawahu amma yana magana kharajahu ko akhrajahu yake cewa wa qala tirmidhi hadithun hasan imamu tirmidhi yace wannan hadisi hasan ko yace hadithun hasan kuma mun yi bayanin menene hadisi hasan mun ce shine wanda bai kai hadisi sahihi ba sai hadisi na gaba al hadithu thamin wal arba'un hadisi na 48 an abdullahi bin amr ne radiyallahu anhuma an kabo daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya yadda da abdullahi da amr dukkanin sahabbai ne kun ga ibnu rajab shi ma kamar ibnu imam an-nawawi can bayan mun mutu ya dauki cewa amr bin al-as sahabi ne na kwarai wannan shine duk ijma'in mallamai ne na farko in ba wasu da suke zagin sabai ba su ya ka samu suna iya zagi amma bin al'asu zagai ibn rajab ibn ibn imam an-nawawi can ya wuto mu hadisin ne ya ce radiyallahu anhuma kuma imam ibn ah, imam an-nawawi kai imam an-nawawi kuma bashafi'i ne zaka hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa al qurba biha atawassalu ibn taymiyyah yake cewa ya sa ili an madhhabi wa aqidati ya kai mai tambaya ta game da mazhabata da aqidata ruziqal huda man hidayati yasalu hubbus sahabati kulluhum li mazhaba sun sahabbai dukkanin su shine mazhabata wa mawaddatul qurba kuma son makusanta annabi biha a tawassul da shi nake tawassul inda Allah can bayan ya gama littafin sai ce fa hada eh fa hada shafi'i wa malikun wannan shine i'tiqadu imamu shafi'i wa malikin da imamu malik duk da wannan suke bauta ma Allah da imamu Shafi da imamu malik duk suna bauta ma Allah da son wannan da imamu ahmad da imamu abu hanifa cewa son sahabbai dukkaninsu shine mazhabarsu tsayyib Ƙala yake cewa arba'un man Annan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala yake cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan abubuwa guda hudu duk wanda ya kasance ciki ya kasance munafiki a wata riwaya munafiki khalisi tsantsa munafiki nan ya kamata mu fanci menene munafiki ana cewa nifaq munafiki nifaq daga nafaqa yunafiqu shine in an boye abu cikin abu shine nafaqa abinda an munafiki shine mai boye kafirci ya bayyana musulunci ya boye kafirci don shi a makka da aka yi zama gaba ɗaya babu munafukai haka duk annabawan da suka zo ba su yi ƙayyu ba su da munafuki munafuki shine wanda in musulunci yayi yi ƙarfi sai ya jina jin tsoron a ce kawo jiziya. yana jin tsoron a ce ba musulmi ba ne wata muna tare da wanda adda mulki shine munafuki ko yau kila ana samun munafukan yan siyasa ina tare da wanda adda abun tare da shi nake in ya wuce ya jaye sai ya jaye maka shi ma dama duniya ya biyo in ta tafi ya tafi to shi munafuki a addini munafik shine wanda yake lokacin da musulunci yana da rauni babu shi saboda shi dama ba addini yake so ya ba dama yana tare da masu karfe Zaka annabi da ya zama makka shekara 23 aka aiko annabi shi. Shi sha uku makka ya yi goma madina. A sha uku da ya yi makka gaba babu munafuki ko ɗaya makka. Saboda mai saboda musulunci ana ɗan musulmi ma a kashe shi in kai an musulmi wahal da kai aka yi. Ana son a zuba ma annabi sallallahu mahaifar raƙumi yana sallah. Ana son a yi kaza. Ana son a zuba mai shara. Ana izgili da su. Zaka duk wanda an musulmi a makka to yana da imani ne imani ne ga ana wa'al da shi har yi hijira ya bari don cikin Qur'ani Allah ke gabatar da su akan ƴan Madina duk inda Allah ya faɗi muhajirai da ansar sai ya gabatar da muhajiruna sannan ya faɗi al-ansar saboda da aka dawo Madina sai musulunci yayi ƙarfi yanzu in ka ba musulunci aka yayi in ba musulmi kake ba yanzu kai ne kasa sai wasu mutane suka ce bai mu shiga kawai tunda shi da karfi to sai a ce mu munafukai wannan munafukan ba su sallah in ba in ba sun ga annabi ba don haka annabi ya ce sallah mai wahala gare su ce sallah a asuba da sallah isha idan ba a ganin mutane dare ne babu hitila masallaci annabi sallallahu alaihi ba fitila Allah ya ce ya idza wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa suna yi don mutane su gani kawai dan shi suke azhar da asr da magariba su ake gani wannan shi ce mun munafiki amma akwai nifaq amali wannan shi ce mun nifaq ce qadi nifa wanda yake munafuki ne na zuciya wanda shi bai sallah in ba jama'a suke gani ba ya shiga musulunci ne yau musulunci har da karfi da ya koma garin da babu musulunci shike ya fita musulunci ya bar musulunci abin da yake sai ke muku musulunci nan garin ku kuna Sokoto ko kuna Kano ko kuna Maiduguri don ku ne mafi yawa in yace ya fita yau damuwa ta za ku yi ku tsarge shi don shi yake akwai su akwai su inda zai koma inda wa'anda ba ku ba don shi yake mu suke ta talla talla akidun da ba daidai ba yanzu aya sofiyan nan masallacin da aka buda a turkiya wasu suna na a facebook ya musu daɗi ba musulmi ne ba yan nan ne baka kekirin ƙirƙirin bai da alaka da komai museum ne aka mai suwa masallaci masallaci ne aka mai suwa museum a 1934 aka mai sai museum mustapha ataturk da secularism ne da rashin son addini ya rufe babban masallacin ya mai sai museum inda ake zuwa kallo sai juma'an nan ta wuce shi uh, Erdogan shugaban kasar uh, Turkey sai ya meshe shi masallaci duk musulmin duniya abin ya yi musu farin ciki ya yi musu da yana cikin manyan masallatai da kyawu da komai da girma to su kuma yan wanda ke da muna sai kafirai bai musu daɗi ba kafirai suna suna ta magana an mai da wurin shakatawa masallaci dama masallaci ne aka samu mara kishi addini mai sai wani shakatawa to yanzu na ga su ma baƙaƙe irin mutum baƙi irin shi ma ɗan Najeriya ne amma yana haushin musulunci shi ma ya fara irin wannan magana don mi za a maida masallaci sun fara irin wannan don mi za a maida wurin masallaci don haka in wana ce munafici amma akwai munafici na aiki wanda bai kai wancan munafici ba wanda yake waɗannan abubuwan sha ce man munafiki na aiki wanda yake shi yana sallah ko ba ku nan amma ga yana waɗannan abubuwan na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in kanat khaflatun minhunna fihi ina da ɗabi'a ɗaya cikin su wayan abubuwan guda hudu za a faɗi duk wanda adda su to ya cikan munafiki na aiki cikakken munafiki ne na aiki in kuma guda ɗaya gare shi kanat fihi khaflatun minan nifaq ya kasance yana da wata ɗabi'a ta munafici hatta ya da ya ba wannan kaka wayan abubuwan guda hudu suna da hadari duk wanda kake ɗaya daga cikin su to akwai alamun munafici gare ka na biyu man idza haddatha kadhaba wanda in ya bada labari yayi ƙarya kawai mutum yanzu na labari yana karya yana su yawa a yau ya baka labari da ba haka yake ba kawai ya shirya ba don ya haɗi karya wani wanda yake ba facin su ɗaya ba na siyasa ko ba aƙida su ɗaya ba ko ba mazhabar su ɗaya ba ko ba garin su ɗaya ba ko ba yaren su ɗaya ba ko don ya ci dukiyar mutane ko don a yaba shi ko don a ce ya iya ba da labari to shine na farko wanda duka haka tana da alamun munafuci wa idza wa'ada akhlafa na biyu idan yayi alkawari ya saba ya ce ya yi alkawali zai zo waje kaza ya ce ya yi alkawali zai yi abu kaza ya ce yawa wani alkawali zai ba shi kaza ya ce ya yi kaza sai ya zo ya saba to shi ma wannan alamu ne na munafuci na uku wa idza sama fajara idan yayi fada da mutum yi husuma da shi sai ya fajirci ya wuce iyaka in fada ya hada shi da ku ya zazzage ka ya fadi duk ayyubanka wannan muna gani yana ɗaya daga cikin abin da ya sabon wa kowa raddi a babin karatu in matsala ce ni faɗe ce da ni fahimce ta in ka je kai wani raddi can kai a ciki ba zan dawo ima raddi ba saboda matsalar da ake samu irin wannan ake shiga wa idan sama fajara in ka faɗi abu in ni maka raddi in ka zo za ka yi mai raddi in kai mai adalci kake mai insafi kake sai ka ce na yi kuskuren na hau waje kaza ina ruwanka da kuskuren na hau na yi kuskuren mandiki kaza na yi kuskuren balaga wuri kaza na yi kuskuren karantawa waje kaza na kuskure harafi waje kaza sai ka faɗi wasu abuka da ba su shafa ina son in ce makka ake dibi a yi sallah sai kuma kana son ka ce a'a maroko ake dibi a yi sallah misali to sai ka kawo dalilan cewa maroko ake dibi ko da cananci na faɗi ba wai na faɗi na yi kuskure larabci a'a ko da cananci na faɗi gaskiyar zaka dibi sai ka yi attacking ɗinta amma da ka fara cewa nan na yi kuskuren faɗin ha'un nan na yi kuskuren nahawu na huruful jari ne suka zo na yi kaza nan kaza ne ban iya ba to ya nuna ikhlasi ya tashi yanzu ba da da'awa akai ga Allah ba sun kai ka nuna mutane ban iya ba sun kai ka bata min rai shine matsala wannan ina ya adalci fa in ban ma ba ya adalci ba sai in shiga cikin faɗin asalinka da asalin yarenka da makwabcinka da kuka taba faɗa da shi da tuwon gidanka da wani abu da bai da alaka sai abu ya tashi da koma addini ya tashi ma da academic argument gaba ɗaya ya koma wani abu da yake shi ba harka ta ilimi ba shi ba harka ta addini ba tudu yana shiga wa idan khasama fajara idan ni husuma da kai in yi fajirci raddi yana da kyawu ka wani fahimci ce wai raddi bai da kyawu raddi yana da kyawu amma ina za a iya raddin bin baz rahimahullah bin baz cikin majmu fita yana da rudud da yayi amma bai taba kama wani bai iya karanta nahawu bai iya karanta mantiki bai iya harafuka kaza bai iya kaza ba ba haka yake ba gaskiya kawai yake bi ina an yi kuskure kaza kuskure na ilimi matsalar da ya dauko ita kawai yake tafiya dada wanda ya faɗi ya ba gemu bai ba gemu ba bin ba zai zoje mai radi ya ce kuma da kayi kaza ko gemu baka bari ba saboda magana gemu ake ba ko da kai kaza ko kaza akwai jadul haq mufti jadul haq kwanaki da nake karanta a raddin da bin ba zai mai raddi daidai ne in mutum ya faɗi abin da ba daidai ba a musulunci amma raddi na ilmi ilmin ake kama a raddi ba cewa akai wani dogo da kai to dogo illa kai ne wani gajere da kai gajere illa ce ne wani baki da kai baki illa ce ne wani fari da kai fari illa ce ne wani talaka da kai wani dan kabila kaza wannan ba raddi bane wannan cin mutunci ne shine wa idza khasama fajara to ko ba haka ba ma ko ya zo ya yi magana ka ce cikin na akwai kuskuren Nahu? cikin na akwai kuskuren balaga cikin na akwai kuskuren mandaki cikin na akwai kuskuren indus duri akwai kuskuren duk kowane kuskure akwai ciki amma abin da ya faɗi matsalar da yake faɗi gaskiya ce to ina alakar cewa cewa cewa yayi kuskure kaza yayi kuskure kaza shi abin da yace maka ce maka kai in za a sallah dole sai ai kabbara harama hadisi ya tabbata ya kabbara harama sai ya ce mata kabbara hirama misali ka dai fahimci abin da yake ni ko gaskiya ya faɗi to in za ka yi ka tabbatar da ka kawo point da ke ba dole sai ai kabbara harama ba amma idan ya faɗe ta harama ya harama ya harama ya ce ita ce dai ita ce don haka ka fahimci abin da yake nufi don haka ba sai ka koma ka kama wani kuskure ne ko cike ce ya zo cikin wani littafi da aka ce ma bulugal marami babu ruwanka abin da yake yake so ya tabbatar maka kabbar harama ana ya tabbatar maka ya tabbatar maka bulugal marami ake cewa bulugul marami ake cewa bulugil marami ake cewa wannan ba shine muhallin niza ba it's very cowardness it's coward mugun mugun jubun ne jabana ne ya kasance suka koma a abubuwan fari wanda ba su ya kamata ka kama ba sai ka kama ya yi kuskure ne ya yi kuskure ne kuma sai ikhlasi ya tafi sai kuma yanzu abin da ke so ka tozarta shi ba ka yi mai raddi ba magabata ba su haka sannan kuma mallamai ma na yanzu kamar bin duk suna da gefen rudud amma ba su haka usaimin rahmatullah duk manyan mallamai suna raddi yin raddi daidai ne saboda ba abin mutum ya yi abin abinda ba daidai ba kyale shi amma in ka tashi ka kama wannan ka yi mai za ka wa'iza khasama fajara wa'iza a hada gadara idan an bashi amana ya ce a hada daban da wancan na farko ya ce idan wa wa'iza wa'ada wannan a ahada in an kai alkawali da shi alkawali ba ba wancan ba irin wancan bane wannan alkawali na amana ne aka bashi sai yayi gadara shine hana kenan sai ya ci amana aka yan ba shi ofis da kudin mutane cike ko da ya hau ofis abin da tsaye gare miliyan goma sai yanzu ga ya motoci kala-kala gidaje kala-kala iyanai karatu kala-kala da kuɗin talakawa da kuɗin jama'a shi ake nuhi wai za a hada gadara wannan mafi yawa cikin jama'anmu har ya kasance cewa wanda ma baya cin amana shi ke zama wani abin mutane talakawa mutumin da bai da komai shi ka ingiza wani ya ci amana da za a samu wani rike ofis da rike amana irin rigar da yake sawa kafin ofis ita ke sawa ina ofis irin motar da yake hawa kafin ofis ita ke sawa kafin ofis za mutane zagin shi za su yi na ga wani mutum da yake kyautatawa yake kamantawa an ba shi ofis babba yana kamantawa kowa ya san yana kamantawa yana wa mutane aiki suna gani a ƙasa ranar sai zo zai sai lemu lemu wannan sai taya sai aka gaya mai da tsada ya taya ba bari bai tafi sai wayannan ran suka dinga zagi ne miske nufi wata tun yana da access ɗin dukiyar gwamnati ya basuwa da yawa haka wayanda a cikin access ɗin dukiyar gwamnati kaga su ba su ce ba amma suna suna tura shi ya je zuwa ga sata dukiyar jama'a wannan shine khiyana amana wani ya baka koyarwa ƴaƴa ne ka yaudare shi wani ya baka ajiyar dukiya ka yaudare shi wani ya baka na saka ga jalli ne a shago ne ka yaudare shi wani to in kai haka akwai alamun munafici gare ka don haka mu tsoron Allah mu daina wanda ya samu kai ne cikin wa'annan ya samu kai ne wanda ya same su duka ya samu ya zan cikakken munafuki. wanda ya samu ɗan kaɗai kuma yana da alama ta munafuki. cikakken munafuki nifaq amali nifaq itiqadi shine wancan da muka bayani wanda shi kafirci ne sune yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar sune yake cewa idza ja'aka al munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun can gaba bayan Allah ya fadi sai yace ah, ah, ko sun yi neman tuba so 70 Allah baya gafarta musu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 cikin suratul tauba nan kuma Allah tabaraka ta'ala yace wa idza da lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum laka shine wancan babban munafurci. amma wannan karamin munafuci ne wanda yake manyan manyan kaba'ira ne nifaq amali ne in kana da wa'annan kana da cikakken nifaq lokaci yayi don haka zamu yi ko akwai sauran lokaci an tambaya babu ko don haka zamu zamu fassara da sauyi annabi sai sace arba'un mun kunna fihi kana munafiqan abubuwa guda hudu da ya kasance cikin su ya kasance munafuki. ga wata riwaya muka ce khalisan tsantsan munafiki inifaq amali wa in kanat khaslatun minhunna ina da wata dabi'a cikin su daya fihi kanat fihi khaslatun minan nifaqi ya kasance yana da wani dabi'a na munafuci hatta ya da har ya batta da yabata ya batta shikenan bai da alaka da munafukai na farko man idza haddasa kazaba wanda idan yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari ya saba wa idza khasama fajara idan yayi husuma ya fajirci ya gaggaya ma mutum fada ya kama da makwabcinka da abokin kasuwancinka aji kana zage zage to alamun munafici ne gare ka wa idza ahada gadara idan aka ba shi amana yayi mu'ahada ga darasi yayi yaudara rawahu al-bukhari wa muslim amma ya rike kharajahu al-bukhari wa muslim haka ibnu rajab ya ce kharajahu al-bukhari wa muslim wanda akwai abincin mafumul adali la yutabar mun yi shi a can baya a karanci karancinmu? wannan karatu na masu farawa ne rashin ban kawo wannan ka'idar ba karatu ne yake bukatar wa'azi da faɗakarwa da jawo hankalin masu saurare da kuma su iya fassara ana za mu dakata muna fata karatu na gaba ya kasance mun kawo ƙarshen wannan littafin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum